shayar da yara ƙananan nono abin da muka tsara mu shi ne a kowace jiha-jiha mun tambaya a yi waye kai bisa kamfan nono duka a cikin al'umma da kwari wanda aka ce ma gurup da zuciya alala ta mamatan da mata ne wanda kamar gari gari waɗanda suke kula da ban nono wanda suke eh, mata jawabi bisa kan ban nono wannan matan cikin wata sunan ɗin kowane wuri ce a shi a masu wata ɗan ta yamma yaro ya kamata da an aihe shi a sashen a lokacin da zai fara samun wannan wanda ake ce nono da ta kashe wanda a jahilci ake cewa shi cuta ne sai a tatse shi a a'a shi ne ma wannan mai gina jikin yaro daga wannan da an sa shi yaro bai ya cin wani abu bai ya shan wani abu sai nonon uwar shi zalla zan shabba da nono zalla wanda ke ce ma'alatuwa material exclusive muna da kashi 29 da ɗago shida bisa